يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أمة الإسلام اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna goma ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya daidai wanda ya dace da uku ga watan biyar miladiya ta annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatunmu na tafsir cikin suratul anbiya wadda da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a wata aya ta saba'in da takwas kafin nan akwai 'yan abubuwa muhimmai da ya kamata mu sanar da al'umma abu na farko abubuwan da ake yi da bai dace ba kuma wanda ya saba ma addinin musulunci a ranekun da aka bada a fita kasuwanni sukan cinkoso cinkoso na fitan hankali kuma mata da maza 'yan mata da matan aure da samari da magidanta wanda za ka ganin al'umma a mammatsi kuma ana azumi wannan ikhtilafi innan kawai aka tsaya haramun ne a musulunci muna kiran al'umma mu ji tsoron Allah mu yi abin da ya dace da addininmu mafi muni daga cikin al'amari ana samun abubuwa wanda yake na ɓanna sace-sace a ce a watan ramadan ka zo ka sace kudin al'umma sun fito ne. wannan yana alamta rashin tausayi rashin imani rashin rahama da sanin ya kamata mutuna duk lokacin da aka ce lokaci ne mai daraja to in kai aikin alkhairi ana nunka maka lada haka in kai abin tsiya akan kawar zunubi kuma abu mafi muni har yanzu abubuwa da muke samu har yara na mutuwa a bayan uwarsu jama'an musulmi mu ji tsoron Allah magidanta ku ji tsoron Allah ku daina sakin matanku suna cuɗanya da maza a kasuwa duk laifin zai dawo kanku ne tare da Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku tsara kanku barin wutar jahannama ku da iyalanku bai kamata ka saki matarka kamar tunkiya tana yawo cikin katti ba muna fatan za a gyara nan gaba Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana baki daya sa'annan muna ƙara ta'aziyya ga babanmu shugabanmu da ya rasu wato makama karami alhaji umar mijin yawa wanda Allah ya masa rasuwa jiya muna fatan Allah ya zaunar da shi a firdausi ayyukansa na alkhairi Allah ya ansa masa inda ya kuskure Allah ya yafe masa Allah ya lallashi zukatanmu da iyalansa baki daya sai magana akan tallafa ma marayu tabbas mun samu gudunmuwa daga wasu bayin Allah kamar haka akwai Zainab Muhammad Hassan wanda ta ba da dubu daya Allah ta'ala ya baki aljanna ke da iyayenki da ahalinki akwai lawal amma shi ma ya ba da dubu ɗaya Allah ta'ala ya baka aljanna tare da iyalanka da iyayenka akwai farida lawal muhammad ita ma ta ba da dubu ɗaya Allah ya ba ta aljanna tare da iyalanta da dukkan iyayenta sannan akwai wani bawan Allah ibrahim ahmad wanda ya ba da dubu ɗari uku Allahu akbar muna maka addu'a Allah ya albarkaci dukiyarka ya sa wannan sanadiyan shiganka aljanna ne da iyayenka da iyalanka da ‘ya'yanka da matanka gaba ɗaya kuma Allah ya yawaita irinku Allah ka datar da mu malam kafin nan kuma akwai wanda ya turo yana cewa da Allah a sake maimaita a akawunt namba to akawunt namba idan ja'iz ne sifili ne guda uku yake somawa da shi zero zero zero biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas idan kuma unity bank ne yana somawa da sifili ne guda biyu zero zero biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu muna roƙon Allah ya ba mu ikon tallafa ma waɗannan bayin Allah mu ma Allah ya tallafa mana ya kyautata rayuwarmu ya kauda mana annoba ya ba mu gidan aljanna a rayuwar rayuwarmu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين wannan ita ce kissa ta biyar Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu kissan annabi Dawud da ɗansa Suleiman akan ce Suleimanu ɗan Dauda annabi Dawud wani jarumi ne barde taƙi na nabi kuma malik kamar yadda alƙur'ani ya ambata wa dawudu jaluta wa atainahu mulka wal hikma wa atahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha' jaruntan da ya yi ya kashe wani azalimin shugaba kafiri a nidi ta ƙadari ana ce masa jaluta sai Allah ya ba shi mulkin da jalut kuma ya ba shi ilimi bugu da ƙari ya mai da shi annabi kaga ashe bawan Allah nan yana cin kashi biyu ne to akwai wata ƙariya da ta auku wanda Allah ta'ala yake ba mu ta a cikin waɗannan ayoyi kamar yadda za mu gani guda biyu abinda ya auku shi ne akwai wasu mutane biyu ɗaya makiyayi ɗaya manomi kaga matsalan makiyaya da manomi tsohon al'amari ne makiyayi dabbobin shi suka balle cikin dare suka shiga gonan manomi kuma amfani ya soma kankama an soma ganin abin da ke ciki na rahaman Allah da ni'imarsa suka cinye gonan karankata kabbinta sai wannan bawan Allah manomi ya kawo ƙa'ansa a wajen annabin Allah Dawud ga abin da ya auku ga abin da ya faru Dawud alaihi salam sai ya ce a ah, abu mai sauƙi arzikin da Allah ya yi maka wannan gona ce arzikin da Allah ya yi masa waɗannan dabbobi ne don haka sai ka kwashe dabbobin nasa a maimakon gonanka da ya cinye to bayan ya yi wannan hukunci sun fito ɗansa a lokacin yana ƙarami matashi sulaimanu kenan sai ya ce baba me yi maku hukunci da shi suka ba shi bayani sai ya ce gairu haza ya nabi Allah sai annabi Suleiman ya ce ma babansa ni ko da ni zan hukuncin da ba haka zan hukuncin ba to annabawa salihai duk inda suke ba sa girman kai sukan ɗauki ilimi a gun kowa ne ne sai ya ce masa wato dawud ya ce matsansa sulaimanu wa ma to in kai ne mene za ka yi hukunci da shi shi kuma sai ya ce ai in ni ne ta dufa ulkarama ila sahibil ganam fa ya ƙumu alaihi hata ya kama kan wa ta dufa ma ila sahibil karam فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها أي da sai a ce kai manomi abincinka kenan an shi waɗannan dabbobi ka riƙe ka sha nono in sun haihu ‘ya'ya naka kai kuma makiyayi daga nan zuwa baɗi ka getta gonarsa kamar yadda take idan ya iya gyara gonar kamar yadda take sai ya ɗauki gonarsa a ce to ga amfaninka daidai da yadda take shi kuma ya ɗauki bisashensa daidai da yadda suke ya ce ga naka da haka zan yi a wata ruwaya aka ce wata mata ce da wata mata suna da jariransu guda biyu sai kyarkeci ya zo ya kama ɗaya ya cinye sai suna rigima wannan tana cewa ɗanta ne aka ba a ci ba wannan tana cewa a'a ɗana ne ba a ci ba sai suka kawo ƙadiyyar gun dawud alaihi salam sai ya ce ke wannan babban naki ne ɗan ɗauki ku tafi bisa abin da ya yi la'akari ya lura da shi ya yi daga nan suka fito ko da suka fito sai suleimani ya kira su ya baba ya hukunci a ya ce ai kawai ɗa na babba ne daga cikinmu sai ce ab to shi kenan ku zo suka zo sai ya ce hatun saki na a shikuhu bai na kuma aini ina ga abin da ya fitin da dai rigima ne a kan ɗa ke babbakin ce naki ne ke ƙaramakin ce naki ne kuma kowa tana jayayya kuma an cinye guda ɗayan to ai sai a raba biyu kowa ta ɗauki rabi ku kama ni wuƙa a raba biyu ke babba ki tafi da rabi ba a zalince ki ba ke ƙarama tafi da rabi ba a zalince ki ba babban ba ta ce komai ba sai ƙaraman ta ce yarhamukallahu huwa ibnuha Allah ya ji kanka Allah ya taimake ka a ƙyale mata ɗanta ne ka a yanka shi kada a raba shi biyu la ta suleiman faƙaɗa bihi lissugura ya ce to tabbas wannan ɗa naki ne wannan da ta yadda a raba ba nata ba ne ba uwar da za ta yadda a yanka ɗanta biyu a gabanta to shi ne wannan hadisin imam al-bukhari da muslim duka suka ruwaito shi ayoyin nan suna mana bayanin wannan ƙabiya kamar haka wa dawud wa sulaimana mun ba dawud da rushd kamar yadda muka ba ɗansa sulaiman rushd a yaushe iz yahkumani fil harfi lokacin da suke hukunci game da gonan manomi da makiyayi ya cinye masa izna fashat fihi ganamul qaumi lokacin da bisa shi da dabbobin makiyayin nan suka auka gonar bawan Allah nan cikin dare suka cinye masa amfani kata kabbinta aka kawo hukunci ga Dawud yayi wannan hukunci da muka ambata sulaimani shi kuma ya ga in shi ne ga hukuncin da zai yi kuma ya yi hukuncin mahaifinsa ya ansa jama'an musulmi annabawa haka suke kuma abinda alkur'ani ya nuna mana kenan mu an shi ilimi a gundu wanda Allah ya ba shi fahimta babba yana zama gaba ga yaro ya an shi ilimi mai mulki yana zama gaban talakansa ya anshi ilimi shi yasa kaga alkur'ani ya karantar da mu yanda annabi Musa alaihi salam ya bi Hidir alaihi salam a matsayin almajirinsa da lallashi da komai ya yadda ya zame masa almajiri qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida Musa hace masa yake cikin lallashi Allah shiga fata malam dan Allah ka aminta ka yadda nabika a matsayin almajirinka ka sanar da ni abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da kai na shirya tare da wannan annabi Musa manzo ne daga Allah mai al'umma ta bani Isra'ila, ɗaya daga cikin manzanni guda biyar wadda babu kamansu wadda Allah ya aiko su duniya ulil azmi mina musuli Amma ga shi a fage na koyo da koyarwa yana lallashin khidir wanda wasu na ganin ma abdan ne saliha, bawan Allah ne salihi ba annabi bane ba manzo ne daga Allah subhanahu ta'ala, ba wallahu ta'ala a'la wa a'lam kai annabin Allah hatta a wajen dabba in ya ga ilimi yana ansa kamar yadda za mu gani a ƙisan wannan ɗin dai da shi aka fahimtar da shi wannan abu Sulaiman wanda alhuda-huda ya zo ya ce masa a hattu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin na gano na sano na ilmanto abinda kai baka sani ba yanzu haka daga binnin saba nake nazo maka da ilimi na tabbas babu shirme babu yaudara a cikinsa Suleimani bai ce a matsayina na manzo bai ce a matsayina na mai mulki wanda Allah ya bani mulkin mutane aljannu dabbobi tsuntsaye majaciki ƙwari duk wani halitta hatta shaikanun aljannu an bani mulkin su, kuma ina sarrafa su yadda Allah ya so na sarrafa su waɗanda suka nemi fi in ɗaure su amari wa akharina na fil asfad saboda ya san muhimmancin mulki ilimi sai ya ce sananzon a sadakta amkunta min alkazibi za mu dubi wannan abu da ka zo da shi na ilimi shin gaskiya ne mu aiki da iliminka ko ko kana cikin makaryata mu maka hukuncin da ya dace da kai bisa ka fita daga bariki na soja ba da izinin kwamanda ba Allahu akbar to shi shine subhanahu ya ce, wa kunna li hukumihim shahidin hakika mun kasance masu shaida game da abin da suka hukunta dinnan mun san abin da Dawud ya hukunta mun san abin da Suleiman ya hukunta amma fafa hamna ha, fahamnaha fa fahamnaha ma. subhanahu wa ta'ala ya ce da mu fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukumar wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin fafahamnaha Sulaiman sai muka fahimtar da Sulaimanu haƙiƙanin yadda hukuncin yake wannan ba suka ba ne ga annabi dawud domin duka sun gina a akan ijtihadi ne ijtihadi kuma idan ba an yi shi a kan wasu yanayi ne ba kamar yadda alhassan albasari yake faɗi to abu ne mai kyau wato in ya zan ba a gina ishtihadi akan son zuciya ba to ko da an yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala baya kama bawa da shi balma lada yake bashi Hassan al-Basri yace abu uku ne daga ciki kada ka gina san ijtihadin ka akan san zuciya saboda Allah ta'ala ya ce يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فهكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يا داود tabbas mun sanya ka kazan khalifan Allah a ƙasar Allah mai zartar da umarnin Allah ka yi hukunci tsakanin ka da gaskiya kada ka kuskura ka bi son zuciya sai ya ɓadda kai barin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ta idan mai hukunci bai son zuciya ba bai ji wani abu wanda yake na karkata na zuciyarsa bai hukunci ko da ya yi kuskure ana fatan yafiya da lada daga Allah kamar yadda za mu gani na biyu kada ya nemi duniya ya zan ɗayan wanda zai ba zai masu hukunci ya ba shi hanci ya ce saboda Allah ta'ala yana cewa cikin suratul ma'ida wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku sai da ayoyina da 'yan kuɗi kaɗan idan shugaba ko alƙadi aka ba shi hanci ya hukunci ba da abin da Allah ya ce ba ya shiga uku na uku lokacin da zai hukunci kada ya dubi huskan wani ko tilin wani ko mukamin wani ya razana shi ya hukunci ya ba shi haƙƙin da ba shi ba saboda ta'ala yana cewa wala takhshawun nasa wakhshawun kada ku ji tsoron ɗan adam mutum duk inda yake a duniya ni na cancanta ku ji tsorona ku yi domina ba tare da saba mani ba hadisi ya inganta ruwaya ta imamul bukhari wanda amr bin al'as radiyallahu ta'ala an huma ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر shi shugaba ko alƙabi idan ya hukunci ya yi ƙoƙari ya ijtihadi fa asaba ya dace da daidai falahu a jirani lada biyu za a bashi ga ladan muwafaka da daidai ga ladansa na ishtihadi idan kuma ya yi ƙoƙari ya ishtihadi sai ya sami kuskure falahu ajirun za a ba shi cikakken lada guda ɗaya kaga kenan matsalan ishtihadi abu ne wanda Allah bai kama mutum da shi a wani hadisi wanda ahalus sunan ko ashabu sunan suka ruwaito النبي صلى الله عليه وسلم ياتي القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙadai kala uku ne shiwagabanni kala uku ne ƙadin filjanna biyu wuta suka nufa ɗaya daga cikinsu shi aljanna yake shiga wa ni finnar amma biyun wuta za su yi saɓi zarce rajulun ɗan aljannan mutum ne alimal haƙƙa. ya san gaskiya wa ƙaza bihi hukunci da gaskiya lokacin da zai hukunci sawa'an shugaba ne mai mulki ko alƙadin da ake bashi ya raba hukunci fahuwa filjanna. wannan aljanna za shi kai tsaye Allah ka sanya mu cikin 'yan aljanna wa rajulun hakama bainan nasi ala jahal da mutumin shugaba ne amma yana hukunci tsakanin mutane bisa jahilci ko alƙadi ne mai ƙaddari faɗiyanka kawai yadda kake so yana hukunci bisa jahilci fahuwa finna, wannan wuta zai wuce kai tsaye Allah ka kare mu wa rajulun alimal haƙa wa qada bi khilafi na ukun kuma dan wuta shugaba ko alƙadi da ya san gaskiya yayi hukunci ba da gaskiya ba fa huwa wannan wuta za shi kai tsaye abu dawud da ibn maja sun waito wannan ruwaya imamul albani ya inganta shi allah ta'ala ya ji kansu baki daya jama'an musulmi sai mi la'akari da wannan bayani matuka ta'ala ya ce fafahamna ha sulaiman wa kullan atainahu hukuman wa ilma da shi annabi Dawud da annabi Sulaiman Allah ya ce gaba ɗayansu mun ba su hukunci mun mai da su annabawa kuma mun ba su ilimi ta yi ka ce ah ko ya yi kuskure ne bai kyauta ba a'a ai ba ka ga wani alama na zargi ba kuma ishtihadi a abinda ba a ga an saukar da nassi ba annabawa suna yi hatta mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai mahalli da yawa da yayi ishtihadi nassi kuma ya biyo baya saɓanin haka domin a koya mana ne a karantar da mu in abin ya faru misali lokacin da aka yi yakin badar aka kama kafin katirai guda saba'in ya yi shawara da al'umma abubakar da umar abubakar ya ce ‘yan uwanmu ne danginmu ne muna ganin a fahimta ta a ishihadi na a anshi fansa sai ya zan ƙarfi ga musulmi kuma kila masu musulunta nan gaba kai fa umar ya ce a'a makiya Allah ne sun fito su da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su kashe addinin Allah saboda haka ni ba abinda nake gani karankata kabdin su mu kashe su duniya sai ta zan ba san an ne a zuciyarmu annabi da ya dubi abubuwan nan biyu masu sabani da juna sai ya nashi ijtihadin sai ce abubakar zuciyanka irin ta annabi isa ne mutanensa sun ce shi Allah ne sun ce shi ɗan Allah ne sun ce Allah ɗaya yake cikin alloli uku ‘yan trinity salisu salafa amma sai gashi yana cewa ya Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibadik wa in taksir lahum fa innaka antal talgafuran rahim Allah waɗannan bayi da suka yi maka shirka suka haɗa ka da wani in kai masa azaba bayinka ne in ka yafe masu ka gafata masu dama mai yawan gafara ne da jin kai kake ce to zuciyanka abubakar akwai taushi irin ta annabi isa alaihi salam kaga aka yabe shi sai ya waiwaya wajen umar ya ce umar kai kuma zuciyarka irin ta annabi nuhu ne wanda kafirai da suka yi kafici suka kai matuƙa a kafici sai ya ce wa Allah subhanahu wa ta'ala rabbi la tazar alal arbi min na dayyara innaka in tazarhum yadullu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara ya Allah ina roƙonka da izanka da buwayaka da ƙudurarka da iradarka an talqahar ya Allah bar wani gida na kafiri da kafiri a ciki a mauje su a muje su a nike su gaba daya wallahi in ka bar su ya ubangiji ba abin da za su kara sai kafici ya'ya da jikokin da suke haifa anna ne Allah ba mu da bukatansu ce ta umar zuciyanka irin la'annabi nuhu ne kaga duk sai aka kamanta su da waɗanda suka fi su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasa ijtihadin ya ce to amma za mu yi aiki da me abinda abubakar ya faɗi aka yanka ma kowa fansa ya biya bayan an gama sai aya ta sauka ma kana li nabiyin an kuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi bai dace ba a farkon al'amari a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike bursunonin yaki ya yawaita zubda jininsu duniya ta san babu wani abu na ƙaunan kafici da kafin duniya ta san cewa addini fa ya ɗaukaka ga gumaguman waɗanda suke masa shamaki Allah ya je mai su Allahu akbar annabi ya ce kai kaga ba don rahaman Allah ba inda azaba ta sako akan matakin da muka ɗauka ba mai tsira sai Umar kun gani ishihadi yayi kuma akwai irin shi da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ijtihadi kuma aka nuna masa akasi sawa'an daga mutane ko waninsa ku dubi lokacin yakin uhudu a yakin badar din ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, ai ya sanya rijiyan badar a gaba ne sai ka ba shi shawara ya rasulullah shin wannan wahayi ne ko ko fahimta ne da ijtihadi ce a fahimta ce da ijtihadi sai aka ce a to mu koma mu sha gaban rijiyar in mun ji kishi za mu dawo mu sha cikin sauki ba mai tare mu in suna jin kishi ba inda za su sha ruwa mun tsare su annabi ya ce haka ne kai duk ku tashi mu je mu gaban rijiyar to haka abubuwa suke irin wannan suna da yawa kaman abasa wata walla an ja a al'ama shi ma ijtihadi yayi Allah ya ce ga yadda al'amura suke Don haka ba aibi ne a nan ba wani abu ba ne wanda yake na aibi ga annabi Dawud alaihi salam kuma bayan an ambaci wa kullan atainahu hukuman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud aljibal Allahu akbar sai muka sauwaƙe ma annabi dawo da duwatsu kamar yaya aka sauwake masa duwatsu annabi dawud alaihi salam an saukar masa da zabura wa ataina dawud zabura wannan littafi nashi idan annabi dawud alaihi salam yana karantawa ko kai ne hasidun iza hasada ko min kiyayyan da kake ma annabi dawud in yana karantawa sai ka tsaya ka saurara saboda zaƙi da daɗin muryar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to shine annabi Dawud alaihi salam in yana karatu duwatsu sukan kwaikwaye shi sake kenan dutse in yana tasbihi sai ka ji dutse na ansawa shi ma yana tasbihi وإن من شيء إلا يسبه بحمده ولكن na تبقهون تسبيحهم kamar yadda wata aya ke cewa babu wani abu a halittan Allah face yakan yi tasbihi da godiya yana mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala sai dai ku mutane ba iya ganewa amma shi an ba shi daman ya ji tasbihi kuma wannan mu'ujiza ce ta auku irinta ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhasa tsakonkwani sun yi tasbihi a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi dawud ba wai duwatsu ba kawai wa tsayir tsaye. annabi dawud alaihi salam idan yana tasbihi tsuntsu ya zo zai wuce sai ya tsaya cif a sanarin samaniya ba zai gaba ba ba zai baya ba yana nana ta tasbihin da annabi dawuda yake yi Allahu akbar kun ga ashe Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai hikima shi ne mai iko shi ne mai yadda ya so cikin al'amuransa baki ɗaya annabi dawud alaihi salam bayan kasancewan tsuntsaye na tasbihi tare da shi alaihi salam subhanahu wa ta'ala ya ce wa kunna fa'ilin mu ne kuma muka zan muna aikata haka muna zartar da haka da izininmu sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wani bayani cewa annabi dawud an ba shi wani murya ne da wani irin sauti wanda ba kowa aka ba irin ta ba shi ya sa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata kuma ya inganta cikin hadisi na abi musa al'ash'ari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya ji abu musa al'ash'ari yana karanta alƙur'ani cikin dare shi abu musa kamar yadda hadisin ya nuna wa kana lahu sautin tayyib yana da daɗin murya in yana karanta alƙur'ani annabi fawakafa wasta ma'ali ƙira'ati ya tsaya ya saurari karatun abin musa al'ashari sai ya ce masa da gani ya waye suka haɗu laƙar ƙoti ya haɗa mizmarin min mazamiri ali dawud amma wannan bawan allah hakika an ba shi daɗi da kyan murya irin muryan mutanen annabi dawuda abu musa ya ji daɗi domin yana karanta ƙur'ani bila lahanin sai ce ya rasulallah lau'alimtu annaka tasma lahabbartuhu laka tahbira ya ce ya rasulallah wallahi da na san kana sauraro na to da na raira maka yadda nake karatun alkur'ani rairawa Allahu akbar jama'a musulmi idan muka lura da wannan aya za mu ga Allah ya ambaci wasu ni'imomi da falala da ya ma annabin Allah Dawud amma ni'imar da ta fi kowace wanda ya gabatar da ita kafin saura ilimi da ba abin da ya yi kusa da ilimi in Allah yana son ka da rahama yana son rayuwarka ta kyau hatta a duniya da kiyama to sai ya baka ilimi mai amfani wanda kuma duk ya rayu cikin jahilci ya mutu cikin jahilci wallahi ya tabi domin ba wani abin da zai yi wadda Allah zai yadda da shi don ba a bautan Allah da jahilci da wannan nake kiran na kusa da nesa idan babu malamin da kake karatu wajen shi idan babu malamar da kike karatu wajenta to wajibin kowane ɗaiɗanmu ya koma makaranta ba a bauta ma Allah da jahilci innamal ilmu ta'allumi kuma ilimi ba a samun shi sai an koya wanda duk bai je makaranta ya koya ba to rayuwarsa ta zan hasara Allah ka kiyaye muka kare mu baki daya daga cikin ni'imar da muka yi ma annabi Dawud wa allamnahu san'ata labusin wa allamnahu san'ata labusin lakum liyuqtinakum min ba'dikum fa alantum shakirun subhanahu wa ta'ala ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'asikum fahal antum shakirun wa allamnahu san'ata labus annabi Dawud alaihi salam mun karantar da shi kuma mun sanar da shi yanda zai saka silke dama ɗazu nake ce maku wani jarumin soja ne mai jihadi fi sabilillah domin lokacin da kura ta kai tura ta kai bango a yakin jaluta da taluta an yi mubaraza wanda aka fitar su yi mubaraza da jaluta shine dawud alaihi salam da suka gwabza suka buga aka tuzza aka kada aka raya sai ya kada ne kawai ya fede shi to Allah sai ya sanar da shi ilimin yadda ake sulike na yaƙi rigar yaƙi riga mai kariya wannan abu ne wanda tun tun tun fil azal akwai shi ita wannan riga tana da huje-hujen da za a sha iska amma da za ka halbo mashi ka halbi wanda ya sa ta to kafin mashin ya sauka a jikin wadda riga ke jikinsa duk hujin da ke jiki zai haɗe sai dai ka halbi ƙarfen mashin ya faɗi da za ka sare shi da takobi kafin takobin ta sauka jikinsa zai haɗe sai dai ka sari ƙarfen ba jikin shi ba to Allah ta'ala ya ce mu da kanmu muka koya ma annabi Dawud kuma akan yi da ƙarfe ne annabi Dawud daga cikin ni'imar da Allah ya masa yana juya ƙarfe yadda yake so ba sai ya sa shi a wuta ba yadda za ka ɗauki zare ka haɗa da zare ka tukka komin kaurin ƙarfe yana ɗauka haka zai masa ɗa'a da izinin Allah ya mudda shi yadda yake so ya tukka shi yadda yake so ya lankwasa shi yadda yake so ya zugan yadda shi yadda yake so a wata aya cikin suratul saba Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa'alanna lahul hadid أن اعمل سابغات وقدر في السرد mun tausasa masa duk wani ƙarfe na duniya yadda ka san za ka ɗauki kamu ka kwaɓa shi yadda kake so ko ka yi mulmula shi yadda kake so ko ka tsinka shi yadda kake so kuma ka manzare ka tukka shi yadda kake so haka Allah ya sauwaƙe ma annabi Dawud amfani da ƙarfi don haka yake sulke da shi da sirdi na abin hawa don jihadi Allahu akbar subhanahu wa ta'ala kun ga annabin Allah sana'arsa kenan yin sulke na yaƙi to ga wani can ya ce ba shi da sana'a baka da sana'a kana mene babu wani annabi daga cikin annabawa face yana da sana'a ga dai annabi Dawud maƙeri ne annabin Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kasuwa ne kuma makiyayi ne annabi Idris tela ne Allah ta'ala ya ƙara musu jin kai babu wani annabi face yana da sana'a ayoyi da suka ce mi kasuwanci ko mu yi sana'a famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur suna da yawa kowa ya tashi ya shiga sassan kasa ya nemi arzikin da Allah ya zuba a ƙasa ya ci arzikin da Allah ya zuba a ƙasa kuma ya bi Allah da takawa domin makoma zuwa gare shi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda za ya baka kaci abin nan da za ka ci ya fi zama alkhairi a wajen Allah fiye da abin da za ka je ka yi sana'a ka yi aiki ka samu ka ci fa inna nabiya Allah Dawud kana ya kulu min amali yadi domin annabin Allah Dawud ya kasance yana ci daga sana'ar da yake da hannunsa ne kada zuciyarka ta mutu kana da lafiyarka kana da ƙuriciyarka ka sama kanka girman kai yau ko da ko za ka yi ka je ka rijistan kanka a ‘yan dako sai ka samu kuɗin da wani ofisan baya samu inda ba sata zai yi ba don akalla ka sauke buhun shinkafa a ishirin ka ɗibiya mota a ashirin ka sauke buhun siminti a ashirin ka ɗibiya a ashirin don Allah daga wayewar gari za ka ɗibiya nawa za ka sauke nawa mu daina girman kai matasa gashi muna son rayuwa gashi muna son jin daɗi amma ba ma son mu yi sana'a wannan ba ɗabi'an musulunci ba ne sallu wa sumu wasna'u a wuzaru inna salata wahdaha la tanfa'u المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفأس zar'ahu, زرعه يجمع بين الشغل والإبادة ليقفل الله له Sa'ada. wani malami yana cewa musulmi ya tsara sallah da sauran rukunai na ibada kuma ya yana da sana'a ko kuma yana noma in ka ce sallah za ka yi ka zauna Allah ba ku mu samu ‘yan uwa to ka yi hasara sallaka ita kaɗai ba tare da sana'a ba ba za ta amfani ka ba domin kullum rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar musulunci dinun ne wa duniya dinun dan lahirarka duniya dan ka kyautata lahirarka musulmi na gaskiya yakan tsara sallah azumi zakka haji sadar da zumunta da sauran ayyuka kuma ya ɗauki fartanyarsa ko garmansa ya nufi gona ya haɗa bautan Allah da ibadan Allah da sana'a sai Allah ya haɗa masa kyakkyawar rayuwa duniya da kiyama wannan shine abinda ya wajaba akan kowane musulmi ya gane ya tsare ya aikata subhanahu wata'ala ya ce lituhsinakum min ba'asikum sulken nan domin ku sami kariya daga yaƙuƙan da kuke zuwa ba za a sadar da makami ga jikunanku ba fahal antum shakirun wannan ni'ima da muka yi maku daga mahalicci subhanahu wata'ala ko za ku zan masu godiya ya ku bayi shukuru shine ka bauta ma Allah bisam'i wa ta'a Allah ka ba mu ikon godiya ga mahalicin mu jalla jalalu ci gaba wa إلى الأرض to wani abin da za mu lura mai mahimmanci cikin ayoyin nan Allah ta'ala ya ambaci ni'iman da ya yi ma waɗannan bayin Allah ɗa da uba wanda suka yi tarayya sannan kuma ya zo yana ambatan ni'imar da ya keɓance kowane ɗayansu da shi ni'imar da suka yi tarayya shine wa kullan ataina hukuman wa ilma da Dawud da Suleiman alaihimus salam kowane ɗayansu an ba shi annabci da ilimi aka keɓanci kuma baban aka ce Allah ya bashi. ikon duwatsu da tsuntsaye su yi tasbihi tare da shi sannan muka sauƙaƙe masa duk wani ƙarfe ya yi sulke ya juya shi yadda yake so shi kuma ɗan sai aka keɓance shi da cewa wali sulaiman riha asifa tajri bi amrihi ilal ardin ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin Sulaiman dan Dauda alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wat taslim shi kuma sai muka sawwake masa iska ta gogowa wanda yake wannan iskar idan yana sanye tafiya da sojojinsa na mutane ne ko rindinan aljannu ne ko rindinan shaitanu ne almutar duna min aljin kuma shayatin shaidanun da suka bin aljannun da suka Allah su ne shaidanu akan kuma samu shaidanu daga cikin mutane wanda suka bin Allah shayatinil insi wal ko dabbobi ne ko tsuntsaye ne ko ƙwari ne Suleimani na iya cewa iska ta ɗauke su da izinin Allah ta kai su inda suke nufi kuma ta kai su shi ne Allah ya ce mun hore mashi iska a wata aya subhanahu wa ta'ala ya sufanta tahiyar wannan iska da cewa gudu ha shaharun wa ha shaharun idan te tafiyan safe to za ta yi tafiyan duk abin da ka hau za ka tafi a kan shi sai ya yi wata ɗaya ya wannan tafiyan idan ya yammaci za ta yi tafiyan duk abin da ka hau sai ya yi wata ɗaya cin sannan ya wannan tafiya in ya tafiyan yini sai an wata biyu za a yi wannan tafiya Allahu akbar iskan nan jiri da amri tana gudana ne da umarninsa da Allah ya sauwaƙe masa ya ce ba ta umarni in ya ce ta yi gabas nan za ta kai su in ya ce ta yi yamma nan za ta kai su in ya ce ta yi kudu nan za ta kai su arewa ya ce ta yi nan za ta kai su da umarnin Allah take gudana ilal ardin lati barakna fiha takan ɗauke su ta kai su kasan da muka yi albarka a cikin ta sham kenan kamar yadda muke ta faɗi annabi Sulaiman kaman yadda alkur'ani ya mana bayani ne mulkinsa na da faɗi daga ciki mun ce har shaidanu Alƙur'ani yana faɗi wa mina shayatin man yabu suna lahu shayatin man yabu ومن الشياطين من يبوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومن الشياطين kuma mun hore masa daga cikin shaidanu takadaran aljanu mai yabu suna lahu waɗanda suke nitso a teku su fidda lu'ulu'i da murjani da dukkan wani abu na ƙarau su zo ya ba su umarni su gina masallatai su gina gidaje da umarninsa wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sawwake masa shi ne kamar yadda wata aya take cewa wa shayafi na kulla in wa gawas وآخرين مقرنين في الأفاد هذا أطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب daga cikin shaidanu akwai wanda ya keɓe su majina ne su ta masa gini gina masallacai su gina abubuwan da yake bukata sannan akwai masu nutso ƙarƙashin teku su fitar da ƙarau a yi kwalliya ga masallacin sannan akwai wasu kuma wanda suke takadarai ne wa akari na mukarrani na filasfad wanda su kuma an sa su a turu ne an ɗaure su da sarƙa ba su da abin da za su iya kuma babu inda za su Allah kuma ya ba shi izini ya ba shi dama cewa in kaga dama ka sake su in kaga dama ka rike su yadda kake so ka daure su ba wanda zai ce maka dan mene Allahu akbar shine wa ya'maluna amalan duna zalik ba wai nitsewa a cikin teku su ɗebo waɗannan kayan abubuwa ba akwai ayyuka mabambanta da suke yi ga annabi Sulaimanu alaihi salam amaluna lahu من محاريب وتماثيل وقدور راسيات وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فكان شغتكو teku su ɗebo wannan kayayyaki kuma bayan wannan sukan masa tukwane manya-manya akwai ruwayar da take cewa tukunya ɗaya da za ka miƙe ka miƙe hannunka ba za ka kai iyakanta ba sannan suka masa akussa kamar ku diddufai na cin abinci kai mai wannan rundunan in ba aiki da aljannu ba ai san da wahala a je inda ake nufi rundina ne na mutane duka da aljannu duka da dabbobi kala-kala duka da tsuntsaye duka da ƙwari duka masu jan ciki da masu tafiya da ƙafa biyu da masu tafiya da ƙafa hudu kasunan dai duk halittan Allah subhanahu wata'ala ya hore masa kuma yana jin maganan kowa ba wani tsuntsu ko dabban da ba sa magana da shi ya fahimce shi su fahimci juna wannan shi ne abin da ke aukuwa shi ya sa kuka ga lokacin da ya kusa da wadin namlu ƙalad namlatun ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la ya yash'urun Allah ya ce fatabassama kan min qawliha lokacin da ya dauko rindina suna tafiya ya zo wani waje inda tururuwa suke tun daga nesa ta ji motsin annabi Sulaimani tafe da rundunarsa ta ce ya ita sarauniyar ta ce ya ku waɗannan dangi ku shige gida ku shige gida kada Sulaimani da rundunarsa su zo su tattake ko ba su sani ba don kana taka ƙwaro ba kamar sun ka taka shi ba saboda ƙatoto ne kai shi kuma ɗan mitsitsi A gani annabi sulaimanu tun daga inda yake ya ji zancen turuwan Allah ya ce fata ba sama hikan min qawliha to haka dai Allah ya yi sulaimanu wannan baiwa subhanahu wa ta'ala ya ce wa kunna lahum hafizin mun kasance masu tsaro gare su baki daya mun san yadda suke da inda suka fito da halin da suke kuma cikin tsaro da kiyayewan mu suke muna ga za mu dakata ƙarƙashin wannan ayan da yaddan Allah lokaci na gaba mu ci gaba da annabi na gaba shine annabi ayub Allah ta'ala ka anshi ayyukanmu ka yafe mana zunubanmu ya Allah muna roƙonka da ka da falalaka da buwayarka ka raba mu da annobar da take aukuwa a duniya baki ɗaya Allah kada ka jarabe mu da ita Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci cikin sauki Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada irin rasuwan mu ta zo wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh